الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwana musulmi bayan sallama ta addinin musulunci ina mana barka da sake saduwa a wannan shiri a wannan darasi wanda ke mana bayani game da rayuwar sahabbai guda bakwai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su suka fi kowa yawan riwayan hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu wanda za mu yi bayani game da rayuwar shi a yau shine abdullahi dan umar wanda shine na biyu cikin yawan riwayan hadithai bayan abu huraira allah ya kara masa yarda abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda sunan shi dai shine abdullah ɗan umar ɗan khattab ɗan nufail dan abdul uzza dan ribah yana da wato yana daga cikin kabila ta ƙuraishawa daga cikin ƙuraishawa yana cikin banu adi yana da wato dangantakar shi da nasabar shi tana saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin kakannu ba ƙuraishe ne sannan kuma mutumin wato makka ne wanda ya yi hijira zuwa madina tare da mahaifinsa an haife shi a shekara ta uku bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira a lokacin da na abdullahi dan umar yake da shekara goma ya kasance dukkan wato ya yi hijira kenan tare da mahaifinsa ya musulunta tun yana ɗan karami kafin ya balaga abdullahi dan umar bayan hijirar annabi sallallahu alaihi sallama da suka koma madina yaƙi da aka yi na uhudu ya yi nufin ya halarci wannan yaƙin a lokacin yana da shekara goma sha uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi bai amince mishi da zuwa yaƙi ba saboda ƙarancin shekaru amma yakin shi na farko da ya fara halarta shine yakin khandak wanda an yi shi ne a lokacin da yake da shekara goma sha biyar a rayuwarsa abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya ci gaba da halattan dukkan yakukuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a bayan wannan wato babu yakin da aka yi face ya halarce shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan bayan rasuwan annabi wanda annabi ya rasu ne yana da shekara 22 ya ci gaba da halartar yaƙuƙuwa tukka da aka yi na buɗe ƙasashe wato na musulunci kamar irin yakin da aka yi na buɗe misira da yakin buɗe sham da na farisa da irin na basra da irin na sham da sauransu da iraki abdullahi dan umar bayan nan ma ya halarci wasu yakukuwa irin na su kadisiya da suna mada'in da dukkan wani abu da aka yi na yaƙi wanda ya shafi musulunci abdullahi dan umar ya kasance yana halarta abin da ya shafi ɗabi'u na abdullahi dan umar wato mutum ne da ya kasance mai tsantseni sosai mai tsananin wato gudun duniya kuma mai yawan kyauta da bayar da abin da yake so saboda Allah ya kasance a ɗabi'arsa kamar yadda yantaccen bawan shi nafi'u yake cewa duk sanda wani abu ya birge abdullahi dan umar ya yi masa kyau cikin abin da ya mallaka sai ya ba da shi saboda Allah saboda faɗin Allah da ya ce lan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wato ba za ku samu wato albirru ba wanda malamai sun fassara shi da aljanna wato har sai kun ciyar daga abin da kuke so ma'ana in kuna son yardan Allah cikakkiyar yarda to sai ku bayar daga abin da kuke so kamar yadda Allah ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wato su mutanen kirki muminai sun kasance sukan ciyar da abin da suke so saboda Allah su ciyar da miskini da maraya da wanda yake kamamme wato wanda yake dan fursuna saboda haka abdullahi dan umar ya kasance duk sanda wani abu nashi ya birge shi to abin da yake so shi ne a ce ya bayar da shi saboda allah kamar yadda aka ruwaito cewa yana da wata baiwa wacce ake cewa ramsa wannan baiwa tashi tana daga cikin bayan shi da yake so sosai take birge shi saboda haka sai ya ba ya yantar da ita ya aurar da ita saboda faɗin allah lantana lulbin birra hatta fi mimma tuhibbun haka nan yantaccen bawan shi na fi'u wata rana ya ruwaito cewa wata rana suna tafiya da abdullahi dan umar ya hau wata raƙuma tashi ya ji daɗin hawa wannan raƙumar ta birge shi yana son ta kwarai da gaske a wannan lokacin ya sauka ya ce wa nafi'u ɗauki wannan raƙumar ka shigar da ita cikin raƙuman sadaka saboda allah ya ce lan tanalul tun fi tunfiqu matu tuhibbun har wa yau <clears throat> an zo wata rana aka ba shi riba mai yawa farashi mai tsoka game da bawan shi nafi'u an ba shi dirhami dubu goma ko kuma dinari dubu ana neman ya sayar da wannan bawan nashi mutane suka ce me kake jira ne har yanzu baka amince ba da wannan yawa na farashi ya ce to me zai hana in karbi abin da ya fi wannan farashin yawa shine na 'yanta ka saboda Allah wannan shine abin da abdullahi dan umar ya zaba <clears throat> sama da abin da aka bashi na yawan dukiya da yawan farashi saboda haka ya yanta nafi'u yana mai neman yardan Allah har wa yau dai an ruwaito cewa abdullahi dan umar ya kasance yakan yi karanci ya ci abinci mai daɗi ya ƙoshi matuƙar ya ga mai bukata duk sanda ya sa abinci a gaban shi zai ci da ya ga mai bukata to shikenan ya tashi daga kai zai bayar ga mai bukata saboda neman yardan Allah wannan kaɗan kenan daga cikin misalai na abin da ya shafi kyauta da kyautatawa na abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda game da abin da ya shafi ilimi kuwa abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda yana daga cikin na gaba-gaba a cikin yawan ilimi da yawan aiki da ilimi ya ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye hakanan kuma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga wurin da yawa daga cikinsu adadin abin da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta samma 2,930 waɗannan hadithan cikinsu bukhari da muslim sun yi ittifaki a kan 168 sannan bukhari ya kaɗaita da 81 muslim kuma ya kaɗaita da 31 saura kuma suna cikin littattafai wato na malaman hadithi da isnadi wato zuwa gare su wannan shine adadin da abdullahi dan umar ya ruwaito na hadisai tambaya a nan shine me yasa abdullahi dan umar ya ruwaito irin wannan hadisai da yawa tare da cewa ga shi shi ma da karancin shekaru akwai waɗanda suka sha gaban sha ilimi da kuma yawan zama da annabi sallallahu alaihi wasallam amsar ita ce shigen irin amsan da muka ji a lokacin da muke bayani akan abu huraira allah ya kara musu yarda duka na farko dai abdullahi dan umar lokacin da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina aliyu duk suke mulki shi baya mulkin kowa sannan ya kasance a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye yana yaro bai kai ma yayi aure ba saboda haka waɗannan abubuwan da suke shagaltar da manya masu iyalai da nauyi na shugabanci babu ɗaya da ya shagaltar da shi ƙari akan haka shine abdullahi dan umar ya kasance yana riwaita daga annabi kuma yakan riwaita daga sahabbai na abin da ya kubuce mishi daga annabi kamar irin khulafa'ur rashidun dukkan malamansa ne hakanan irin na aisha da sauran wato sahabbai wanda abu hurera yana daga cikinsu duk malamai ne na abdullahi dan umar da wannan ya tara adadin hadisan da ya ji daga annabi da waɗanda annabi ya faɗa alhali baya nan ƙari akan haka shine shi ma rayuwar shi ta yi tsawo lokacin da jama'a suka buƙatu zuwa ga hadithan annabi bayan sahabbai sun ƙare sai adadi da ba su da yawa saboda haka ya ci gaba da bayyana abin da annabi ya zo da shi na ilimi yana karantar da al'umma wannan yana daga cikin sabubba da suka sa abdullahi dan umar ya yawaita hadithi ƙari akan haka idan muka tuna bayanin da muka yi na sababin yawan hadithan abu huraira wanda an ce idan muka duba adadin hadisan da abu huraira ya ruwaito ba tare da maimaituwa ba adadi ne da saba'in biyar kawai to haka nan abdullahi dan umar idan ka cire hadisan da suka maimaitu cikin wannan adadin zaka ga adadin ya dawo ƙasa kwarai sannan ciki waɗanda za ka tarar ba su maimaitun ba ma ba shi kaɗai ya ruwaito su ba wasu sahabbai sun yi tarayya da shi cikin ruwaito waɗannan hadisan saboda haka za ka ga idan ka cire waɗanda suka maimaitu sannan ka cire waɗanda shi kaɗai ya ruwaito wato waɗanda wasu sahabbai suka ruwaito ban da shi za ka ga adadin ya dawo wanda yake daidai da hankali wanda yake nuna cewa sahabbai ne da suka ruwaito abin da su ma suka ruwaito ba su zo da abin da ya saba wa sauran sahabbai ba wannan shine saboda haka abdullahi dan umar ya kasance malami wanda yake ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma yawaita shi duk sanda aka yi masa tambaya don ya bada fatawa baya ba da fatawa da ra'ayin shi sai ya ce annabi ya ce don haka yawan hadisan shi suka karu sannan kuma yana ba da fatawa gwargwadon abin da ya fahimta daga cikin ma'anoni na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yana da falaloli masu yawa daga cikinsu na farko kasancewar shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama kadai ya ishe shi falala saboda allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa dukkan sahabbai ya yarda da su kuma ya yi musu alkawarin aljanna ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkansu ya yi musu alkawarin aljanna alhusna ita ce aljanna saboda allah a cikin wato suratul anbiya ya yace innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u akbaru har zuwa karshen aya saboda haka abdullahi dan umar ya ribaci kasancewan shi wato sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan kadai ya ishe shi falala ƙari akan haka bayan dukkan ayoyi da hadisai da suka zo domin bayani game da falalan abdullahi da wato game da falalan sahabbai abdullahi dan umar ya kaɗaita da wasu falala daga cikinsu wanda ya tarayya da shi da wasu sahabbai ya kasance cikin waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya wato bai bai'atul ridwan inda waɗanda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim har zuwa ƙarshe allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ya yarda da su dukkansu wanda sun kasance mutum ne dubu ɗaya da ɗari hudu ko sama da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗayansu ya ce babu wanda zai shiga wuta cikin waɗanda suka yi mu baya a ƙarƙashin bishiya wannan falala ce da allah subhanahu wata'ala yake bayarwa ga wanda ya so ƙari akan haka abdullahi dan umar wata rana ya yi mafarki sai ya bayyana wa wato yar uwarsa na hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallama wato ɗaya daga cikin iyayen muminai ya ba ta labarin wannan mafarki da ya yi daga cikinsu wato a wannan lokacin ita ko sai ta kissanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mafarki annabi buɗan bakin shi ya ce inna akhaki au inna abdullahi rajulun salih wato lallai dan uwanki ko kuma lallai shi abdullahi mutumin kirki ne to kaga Allah a cikin alkur'ani ya ce ya yadda da shi saboda ya yadda da waɗanda suka yi mu baya a karkashin bishiya a nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin kirki ne daga malamai da suka zo baya daga tabi'ai zuwa sahabbai dukkansu an samu bayani da ke nuna falala bayanai da ke nuna falalan abdullahi dan umar kamar yadda wato imamu malik ya ruwaito a cikin muwadda hakanan imamu ahmad ya ruwaito a cikin littafin shi az-zuhdu abdullahi dan mas'ud yana cewa duk cikin samarin ƙurashawa babu kaman abdullahi dan umar cikin wato kare kai da kame kai da tsantseni wannan abdullahi dan mas'ud kenan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi masu yawan ilimi da yawan fikihu suke bayani game da falalan abdullahi dan umar yana cewa wato duk cikin samarin ƙuraishawa babu kaman abdullahi dan umar a abin da ya shafi tsantseni da kame kai hakanan abu salama ibnu abdulrahman yana cewa abdullahi dan umar ya rasu ya bar duniya bai bar wani ba daga cikin mutane wanda yake tsaran shi a falala yana cewa ya bar duniya yana da matsayi kamar na mahaifinsa wato kamar yadda umar dan khattab mahaifin abdullahi ya kasance a zamanin shi babu wanda ya kai shi daraja da falala to haka nan lokacin da abdullahi dan umar yake raye a duniya shi kadai babu wanda ya kai shi daraja cikin waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa yana daga cikin abin da aka nakalto <clears throat> daga cikin wato falala na abdullahi dan umar a cikin almu'jam na imamul bagawi ibnul musayyib yana cewa da dai zan iya ba wa wani shaidan aljanna daga mutane da na ba wa abdullahi dan umar shaida game da cewa shi dan aljanna ne saboda yadda ya ga matsayin shi da ayyukan shi da ilimin shi da falalansa da ɗabi'unsa wannan sayid bul musayyib yana faɗin wannan ne domin bayani game da falalan abdullahi dan umar sannan kuma yana karantar da mu cewa abin da ya shafi aljanna ko wuta babu wanda yake da ikon jingina wa wani ko wato shigar da wani wuta sai dai Allah babu wanda zai jingina wa wani shiga wuta ko aljanna sai dai Allah ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba ai Allah ya yi alkawarin wato yarda ga waɗanda suka yi bai'a a ƙarƙashin bishiya kuma in Allah ya yarda da mutum baya fasawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗaya da zai shiga cikin wuta cikin waɗanda suka yi mubaya'a da shi wato suka yi mishi mubaya'a ƙarƙashin bishiya wanda yake nuna cewa ya tabbata cewa abdullahi dan umar dan aljanna ne to amma eh, sa'id ibn musayyib yana karantar da mu wani wato ladabi ne daga cikin ladubba na ilimi da kuma aƙida cewa karka yadda ka ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne sai in ka samu dalili daga Allah ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Tawus Allah ya ji kanshi da rahama yana cewa ni ban taɓa ganin wani mutumin da yake da wato tsantseni ba irin Abdullahi dan Umar wannan shaida ne daga babban malami daga cikin tabi'ai wanda yana daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Umar yake ba da bayani game da halin Abdullahi dan Umar da ɗabi'unsa masu kyau. wannan abin da ya shafi falalansa kenan hakanan wato an samo maganganu daga imamu malik yana cewa abdullahi dan umar wato shugaba ne a cikin addini idan muka taho kuwa zuwa ga kwaɗayin shi game da son yada addini da yada ilimi abdullahi dan umar ya kasance mai tsananin son alkhairi ga al'umma mai tsananin son bin annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi shi yasa hatta abubuwan da annabi annabi yayi wanda sun shafi ɗabi'a ne kawai ba wai suna da alaka da ibada ba abdullahi dan umar baya barin su sai yayi koyi da shi ya kasance hatta inda annabi ya tsaya ya kama ruwa a hanya lokacin da yake tafiya idan abdullahi dan umar ya zo sai ya sauka ya tsaya a wurin shi ma ya kama ruwa dukkan abin da annabi yayi yana iya kokarin shi baya barin ko ɗaya daga ciki wannan yana daga cikin falala da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mishi na tsananin son wato annabi sallallahu alaihi wasallam da son koyi da shi domin hakikanin so da ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan musulmi shine tabbacin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnarsa sau da kafa da nisantan saba mishi domin shine abin da Allah ya ambata a lokacin da ya nufin jarrabawa wato ga mutanen da suka yi da'awar cewa suna son Allah Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim yace annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu in har kuna da gaskiya cikin da'awar ku ta cewa kuna son Allah to ku bi ni wato ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam da bin annabi sai Allah ya so ku sannan kuma ya gafarta muku zunubanku domin shi mai gafara ne kuma mai jin kai saboda haka wato abdullahi dan umar ya kasance mai tsananin son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam asuddi ya ce na ga da yawa daga cikin adadi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke raye suna cewa a waɗanda suka saura a yanzu cikinmu babu wanda ya fi mu babu wanda ya fi kamantuwa da kwatantuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗabi'unsa irin abdullahi dan umar wannan falala ce da ni'ima ga abdullahi dan umar da dukkan wanda zai koyi da shi <clears throat> a bayansa abin da ya shafi wato ibada kuwa da yawan gudun duniya na abdullahi dan umar ya kasance shi mai yawan ibada ne akwai lokacin da ya yi mafarki wanda ya ce mutane sahabbai sun kasance sukan yi mafarki sai su ba wa annabi labari sai ina ta burin a ce na yi mafarki don nima in bawa annabi labari sai na yi mafarki ya ambaci mafarkin ya ce sai na kissanta shi sai na kissanta shi ya ce na yi mafarki sai na kissanta mafarkin ga hafsa ita ko sai ta ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ni'mar rajulu abdullah laukana ya kumun lai ya ce madalla da mutum irin abdullahi da ya kasance yana tashi ya yi ƙiyamun laili nafi'u ya ce tun daga wannan lokacin abdullahi dan umar bai ƙara kwana ba face ya yi ƙiyamun laili wato ya kasance baccin shi a cikin dare ya koma kaɗan wannan wato ɗaya ne daga cikin misalai na yawan ibadunsa hakanan arwaito cewa yakan yi sallah a cikin dare ya yi bacci ya tashi ya sake sallah ya yi bacci sama da sau biyar yana maimaitawa alhamdulillah a nan zan dakata abinda ya samu allah ya mishi albarka tambaya a wannan darasin shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina shekarun abdullahi dan umar nawa ne tambaya a wannan darasin shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina shekarun abdullahi dan umar nawa ne